ghana na daga cikin jerin kasashe da ke nan afirka ta yamma da al'ummanta da dama ke fama da matsala na idanu waɗanda suka hada da na yana kazalika rashin ganin nisa da rashin ganin kusa da dai sauransu hakan ya sa ɗaya daga cikin wakilai na zauren majalisar dattawa a nan ƙasar ghana wato honorable alhaji muntaka mubarak ya ɗauki ɗawainiyan duban idanun mutane da adadinsu ya kai 2,810 na daga ciki wasu an yi musu tiyata na ido an samar ma wasu gilashi da dai sauransu a yau aka gudanar da wannan taro a nan ofis dinsa da ke a sawasi a gundumar asukurin manfon municipal assembly na samu zantawa da ɗaya daga cikin likitoci da suka kula da masu fama da matsala na idon gade bayanai da ya mini na dr ma'az zakariya optometrist bekwai hospital kamar 3 months ago mun yi eye screen mun duba idon mutane to an da aka yi wannan Eh, duban idon mun duba mutane kamar dubu biyu da sama to cikin mutane dubu eh, biyu da sama da muka eh, duba mun samu wadan suna da glaucoma glaucoma shine kamar pressure na ido shi ke kawo in ba duba bai kan kawo makanta an samu dai mutane da yawa suna kame da glaucoma to su waɗannan magani ake ba su ba abin da za musu muka samu waɗansu kuma manyan da ke cikin su yana ke idonsu yana ne kaga idon na hazo-hazo wannan girma ke kawo shi ta shi kuma abin da ke ciki ne aka yi operation mai shina ya gani ta su waɗannan space sun yayi raji shi yau muka zo eh, mp ya kira su ya raba musu. Daidai na samu zantawa shi wakilin mazaban Asawasi constituency a zauren majalisa na dattawan ƙasa Honorable Alhaji Muntaka Mubarak shi kuma ga bayanin musabbabin ɗaukan ɗawainiya na masu fama da cuta na idanu daban-daban da yi. Bai boyo a garin mu duka ba. Wani kwanakin baya gane Hausa sun zo palma suka suka bayanai suka ce wai akwai wani abin da ke cin kasan mangatu a kwarya shine batun idanu da yawanci ka samu kashe hudu kashe daya ga ko mutum fuza ka ga mutum guda na da matsalan ido amma bai sani ba to da na ji na san lokaci da ya wuce da muna yawan yin free eye screening wanda za a kira tsofaffi sai a zo a duba wanda ke da wani matsala a taimaka to da suka haka na kira yan mu su dr bala dr kamal muhammad kamal dr zakariya dr farid ce to gashi nan dai suka je suka je wa wasa da yadda za yi ta yanzu matsalar ma da muka gane yara matasa da yawa ma yana ci musu a kwarya shine kaga yaro na fasali ana ga zuku ne amma abin da ake wuyan bai gani ma balle ma ya fahimci abin da ake so shi ce suka bar hankalin su ya ce wurin nan ce aka buga gangami dai kamar za a zo dai a yi to allah falillah alhamdu mutane dai da suka zo aka screen su da nan da tafo da swami da abrim da ofurukurum mun duba mutane sama da kamar dubu uku dubu uku nan sai muka ga masaloli wannan muka yanga ya karkare aikin da muka fara na batun duban ido kyaututtuka na gilashi da dai sauransu da wakilin mazaban asawasi a zauren majalisa na dattawan kasa honorable alhaji muntaka mubarak ya yi sun tofa albarkacin bakin su ga abin da suke faɗa. Abu Dalla, Kuma suna na gamna kuma tata. Gode mai da aka yi muna aiki. Na gode mun je agogo an muna aiki fai muka komo yau wata fudu ce na cikin ya kuce cire watan na wannan zimba ko menene. Septemba eh, cikin muka aka muna aiki. muka komo jira don shi na mai godiya. Matsalar ido which is myopia nike da shi true mp doktoci sun zo sun ta testin to alfarma ga shi yau an provide min lens da dan sa da akwai magani ciki ya zama photochromic da dai yana tare rana da bai bai ciwon idon ya continue isa godiya muke yi ma yanfi allah taimaka mai da makarraban shi isa godiyan da da mu yi ma yanfi kenan gari. na cikin wanda aka duba idon sunna a lokacin da yanfi ya turo wasu doktoci daga community center gashi yau an kawo space ni ma an bani nawa sai sa muna gode mai da abin da yake yi duka shi ma Allah taimake shi abin da yake nema duka kuma Allah ya bashi Hamza Adam gaskiya TV daga nan kuma si Ghana